Jama'a sashin Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar Arewa a Ghana kuma ana iya kama ma Alfa rediyo kuma si za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim ka garba ne da baba Yakubu Ma'eri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Laraba goma ga watan Janairun shekara ta 2018. bayan labaran duniya za a ji cewa hukumar yaƙi da almundahana a najeriya ta shi alwashin hana barayi da sauran bara gurbi yin takara a zaben shekara 2019 wato baɗi za kuma a ji matakan da shugaban najeriya ke ɗaukawa da kuma waɗanda zai ɗauka don kawo ƙarshen tashe-tashen hankula a najeriya kuma kamar kowace ranar laraba babu makeri na tafa da shirin sana a dawo lafiya garba awwal zai gabatar mana da sharhin jaridun kasar kamaru akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa insha sha labaran duniya assalamu alaikum jama'a barkanku da warhaka ga cikakkun labaran duniyar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya kira ga hukumomi a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo cewa kada su jinkirta babban zaben ƙasar su yi ƙoƙari su yi zaben kamar yadda aka tsara a ƙarshen wannan shekarar a cikin dambarwar siyasa a ƙasar akwai yiwuwar faɗawa cikin wani rudani da zai sa a sake ɗage zaben a cewar antonio guterres a cikin rahoton da aiki wa kwamitin sulhu a kan ayyuka da hukumar kwantar da tarzoma ta majalisar ɗinkin duniya a congo take yi wanda ake kiranta monusco gwamnati da 'yan adawa sun kulla wata yarjejeniya a ranar 31 ga watan disamban shekarar 2016 wanda ke kira ga shugaba joseph kabila ya sauka daga mulki bayan zaɓe a shekarar 2017 amma sai aka ta jinkirta wannan zaben lamarin da ya janyo yakin basasa a ƙasar kuma ya haifar da fargabar cewa kabila mai shekaru 46 a duniya zai nemi ƙarin wa'adin mulki ya dora a kan shekaru 17 da ya kwashe yana mulkin ƙasar yanzu dai zabukan da suka hada da na 'yan majalisar dokoki da na ƙananan hukumomi an shirya za a yi su ne a ranar 23 ga watan disambar wannan shekarar 2018 shugaban afirka ta kudu jacob zuma ya sanar a jiya talata cewa zai nada wata hukumar binciken da za ta binciki cin hanci da rashawa a tsakanin manyan kusoshin gwamnatin kasar biyo bayan ikirarin majalisar dokokin kasar na yunkurin tsige shi daga mulki a ranar sha uku ga watan disamba da ya gabata wata kotun afirka ta kudu ta ba da umarni a kafa hukumar bincike a cikin wa'adin kwanaki talatin don ta gudanar da wannan aikin zargin cewa an kwace kasar daga hannun masu kasar na asali wato al'umman afirka ta kudu wani muhimmin batu ne da ke buƙatar a tantance kuma a kawo ƙarshensa in ji shugaba zuma a cikin wata sanarwa da kamfanin dillancin labaran faransa ta buga ya kara da cewa dalilin haka ne yanke shawarar kafa hukumar binciken a cikin watan da ya gabata ne jam'iyyar anc mai mulki ta zaɓe sirar ramaphosa a matsayin sabon shugaba don ya maye gurbin zuma wanda ya sauka daga shugabancin jam'iyyar biyo bayan zargin cin hanci da rashawa da ya dabaibaye shi amma dai zai ci gaba da zama shugaban kasa har sai an gudanar da babban zaben kasar a shekarar alif tara da goma sha tara. waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sama da bakin haure sittin daga kasar el salvador suke cikin matukar damuwa biyu bayan hurucin gwamnatin trump na cewar za ta kawo ƙarshen zamansu a nan amurka idan aka zo ƙarshen zaman nasu da suke yi ƙarƙashin wani shirin gwamnati mai suna tps a ranar tara ga watan satumba shekarar 2019 akasarinsu za su koma kasashensu kasarsu saboda za su kasance baki da ba su da izinin zaman amurka kana kuma za su rasa duk wata kariya da ke hana a kore su daga amurka da ƙarfi amma kuma za a kyale waɗanda suke rike da takardun izinin zama amurka na green card ko kuma waɗanda suke rike da visa mai alaƙa da iyalansu 'yan ƙasar el salvador sun shigo nan amurka ne saboda ba su da inda za su je bayan wasu manyan girgizan ƙasa guda biyu da suka afka a ƙasarsu suka lalata garuruwa da gidaje su a shekarar 2001 gwamnatin tsohon shugaba amurka george w bush ita ce ta ba su izinin zama na wucin gadi a matsayin mataki na agaji ita kuwa gwamnatin trump tana ganin tuni kasar el salvador ta kammala farfadowa daga wannan bala'in girgizan kasa da ya afka mata a shekarar 2001 don haka ya kamata 'yan kasar su koma gida wani dan majalisar dokokin iran ya ce kimanin mutane 3,700 aka kama a lokacin zanga-zangar kin jinin gwamnati da aka yi a fadin iran wannan jimlar da ya bada ta zarce alƙaluman da aka bada a can baya da majalisar na iran mahmud sadage wanda ke magana da kamfanin dillancin labaran kasar na aikana ya ce hukumomi dai na tsaro daban-daban ne suka kama masu zanga-zangar babaya kubu makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausar muryar amurka To mu fara yada zangon a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda hukumar yaƙi da satar dukiyar al'umma ta Najeriya EFCC ta yi wani babban taro da wasu masu ruwa da tsaki inda ta sha lawashin taka burki ma duk wani barawon da ke son yin takara a zaben shekara ta 2019 wato baɗi. Nasiru Adamu Ilkaya gari ka. Mago a taron wanda kazalika ya samu halartar lauyoyi, 'yan jarida da mai Obi Ezeku Sile BBOG da Dan Iwanyi Yawo ya ce barazana ga rayuwarsa ba za ta hana shi dirar miki akan barayin biro ba. Gaskiya aka sa gaba ba munafurci ba zalunci aikin ne in baka tsaya yanzu kai aikin da kai to ai kai misi ne. To wallahi baya baya abin nan ba because Allah ne ke karban ran mutum Allah ke bayarwa. Don haka bai dame ni ba kuma wallahi each time wannan abun ya taso sai in ji kaman ka sa min allura ne na aiki. ibrahim ago akwai shawarin da wasu daga cikin waɗanda suka halarci taron nan suka bayar cewa a sanya ido a hana duk waɗansu masu cin hanci da rashawa ma shiga cikin harkokin siyasa musamman ma ga lokacin zaɓe ya cin karo ya ka ɗauki wannan kira yana da kyau ƙwarai ya za a zaɓi ɓarayi, ba zai yi ba ai mutum kasan ɓarawo ne ya ɗauki kuɗin jama'a kuma ya zo ya biya kuɗi abin nan ya shiga duk waɗanda za su koma ya zamanto cewa mutanen kirki ne ba barayi ba. Da yake magana a taron lauya mai zaman kansa Dr. Aminu Gamawa ya nuna damuwa ga yadda gwamnatin APC ba ta dage wajen tabbatar da magu cikakken shugabancin hukumar ba. Kuma babban dalilin saboda a cikin gwamnatin ma na kusa da shi shugaban kasa akwai waɗanda suke wa abin kafar angulu in har shugaban kasa da kuma ita gwamnatin APC suna so a ɗauke su da mahimmanci to wannan yaƙi da cin hanci da rashawa da ake cewa ana yi to dole a yi shi ba sani ba sabo amma muddin ya zamanto cewa wasu za a kare su wasu kuma za a ce za a musu hukunci to shine sai ka ji an ce an sa siyasa a ciki ko an sa kabilanci a ciki shugaban kasa Allah ya bashi damar aiwatar da alkawari da ya dauka na cewa za a yaki cin hanci da rashawa haka nan shi ma shugaban kungiyar kwadugon Najeriya NLC Comrade Ayuba Wabba ya danganta rashin walwalar ma'aikatar gwamnati da illar cin hanci da rashawa dole ne a ba hukumar EFCC goyon baya 100 bisa 100 matsalan da Najeriya take ciki yau ba wai dan ba mu da tattalin arziki bane ko biyan ma'aikata da pension da kaga ba a yi a wayan suraren ba wai rashin kuɗi bane lalle har yanzu cin hanci da rashawa shine ya kawo haka shi kuma tsohon shugaban jam'iyyar Labour dan iman yawo ya bayyana wannan ra'ayi the fight against corruption is not left and should not be left in the hands of Ibrahim Magu alone yaki da cin hanci da rashawa ba aikin Ibrahim Magu bane shi kadai akwai waɗanda ke zagaye da shugaba Buhari da ke hana ruwa gudu he still has time but my problem is that lokaci bai kurewa shugaban ba don yin gyara kai ina ganin ba ma zai gyara ba. But I know he will not do it. In ji in an yawo. Nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Nasiru kafin mu ci gaba bari mu ɗan kaɗa su da mana. سلام كري قاين الوي حول حول كري قاين الوي حول حول كري قاين الوي سلام كري قاين To a gaida 'yan Sudan, bari mu kaɗa kuma Najeriya inda fadar shugaban ƙasar ta ce shugaba Buhari na nan na shirin kiran wani babban taro saboda yawan tashe-tashen hankula da ke addabar ƙasar umar faruk musa gare ka kamar yadda kakakinsa a sha'anin ayyukan manema labaru wato malam garba shehu yake bayyanawa a firar da ne da shi bayan da ya rarraba wannan sanarwa da ya rattaba mu hannu malam garba shehu ya yi mun ƙarin haske dangane da tunani da kuma nazarin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi akan wannan tashi hankalin. Duk abin da zai kawo zaman lafiya a gyara wannan lamura so yake. Misali dai da muka bada a sanar wannan lokacin da aka yi wannan doka ta hana kiwo a jihar Benue. Ai sai da aka ba wa shugaban ƙasa shawara aka nuna mana cewa dokar nan ta saba tsarin mulki a dakatar da ita. Ya ce a'a sun dai kokari ake hana kashe-kashen nan a fada dama ga gwamnatin jihar Benue a ga kowannan doka za ta yi tasiri in akwai gyara a kai a gyara a kanta saboda haka abu ne a ce mai ciwo a zo kuma a ce shugabanni na siyasa da mulki a jihar Benue nune suke ga shugaban kasa Muhammadu Buhari suna cewa wai shi yake sa ana yin wannan barka shi yake sa ana wannan kashe kashe shi ya daure gindi a yi babu adalci a cikin wannan magana abinda shugaban kasa yake so 'yan kasa su fahimta da duniya gaba ɗaya maganar nan ta fulani da manoma ba yau aka fara amma ta tsawaita yanzu saboda abubuwan nan da kowa ya san sun faru a ƙasar nan lokacin da najeriya ta samu yancin kanta mu miliyan sittin da uku ne yau mutum wajen miliyan ɗari biyu ne a najeriya miliyan ɗari biyu nan yau iyakar najeriya da yawan girman ƙasa da yawan gonaki da ba ƙaruwa yi ba saboda haka takura ake da noma filin birtali da sauransu na kiwon dabbobi cinyewa ake ana gonaki ana garuruwa su kansu manoma a tsakaninsu hatta manoma na filin faɗa suke a tsakaninsu saboda rigima a kan fili. Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja. To shi ma gwamnan jihar Benue gwamna Samuel Otum ya gana da shugaba Muhammadu Buhari inda ya yi wa manema labaru ƙarin bayani dangane da sakamakon ganawar shi inda yake cewa. I felt it was important for me to come personally Gwamnan otu ya ce ina ganin akwai muhimmancin in yi wa shugaba muhammadu buhari karin bayani akan halin da ake ciki wanda na yi bisa ga la'akari da kuma mu'amalar da shawarwari da muka yi da jami'an tsaro da waɗansu gwamnoni da shi kan shugaban ƙasa a baya inda ake ɗaukar matakai na kawo ƙarshen wannan tashin hankali wanda tuni aka tura babban safetun 'yan sandan najeriya ya tafi benue ba da shugaban kasa ya ba da umarnin a yi haka da kuma hada jami'an tsaro na dss da 'yan sanda da kuma sojoji kuma babu shakka yanzu shirye muke kuma mun ba da duk kayan aikin da ake bukata domin jami'an tsaron nan su yi aiki ga dangadan domin tabbatar da an kawo ƙarshen wannan kashe rayukan al'umma da ake yi ba ji ba gani a cikin ɗan ƙaramin lokaci in ji gwamnan jihar benue samuel otum are protected. Babu shakka a halin da ake ciki dai yanzu zamantakewa da surutan da 'yan Najeriya ke yi wa kansu a yanar gizo ya kazanta kuma ana ta rura guguwar kyama da ƙeyar juna abun da ya sanya mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Farfesa Mi Osunbanjo da yana jawabi a coci ya yi da Allah wadare da masu ƙoƙarin su samu galaba ta siyasa a cikin wannan tashin hankalin da ake yi tsakanin makiyaya da manoma. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. To a gaida Umar yanzu kuma bari mu koma gefe guda Ibrahim Alfa Ahmad ya gabatar mana da shiri na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. Wasu muhimman batutuwa guda biyu da muka taɓa a shekarar da ta shige ta 2017 su ne batun dukar da 'yan banga suka yi ma wasu matasa guda biyu a garin Jega. wato madasiru da zayyanu har ɗaya daga cikinsu ya rasu wato zayyanu kenan. Ɗaya batun kuwa shine zargin da mutanen wani ɗan ƙaramin gari mai suna zirama a ƙasar giya da ta jihar Bauchi suke yi cewar wani alkali mai suna Sani Musa yana ci musu zarafi. Game da batun kisan zayyanu da farko an so kashe maganar har ma wani alƙali a jega ya bayar da belin mutanen da ake tuhuma da laifin kisan kamar yadda madar siru wanda ya kubuta da rai ya bayyana mana. Da muka je bayan sun yi ta'azabtar da mu ba su yi muna bayanin kuma ba sai da sun ka ƙara azabtar da mu sai suka ce wai tumaki an ka sace shiyan mu mu suke tuhuma. Bayan wannan bayanin ba wani bayani wanda sun ka ƙara mana kuma muka gaya musu ba mu ba ne kuma ba mu san kowaye ba. Kawai suka ci gaba da azabtar da mu suka ci gaba da azabtar da mu. bayan sun gama azabtar da mu sun ka ajiye mu suka kawo su yara su uku suka ce su fake mu yaran suka fake mu can daidai santa misalin karfe uku na dare yaran su yi bacci sai na ce zayano ya ce na ce ka tashi mu fita mu samu mu kai gida in iya mu sun ga abin da aka yi muna babu li babu sai sun ɗau mataki ya ce mi da surban iya tashi na ce ka bari in rika hannunka in na heshe ka in fito murin rinka bi hanya hanya inda ba za mu haɗu da su ba in Allahu rabbi har mu kai gida ya ce wala mai da suruku hannuna ka taɓa har cikin zuciyata nake jin ciwo ya ce mai da suruka dangane ga Allah kai hankuri bugun ga da sun kai mai da suru da waya in rayu ni na san ba rai ka yi hankuri ka dangana ga Allah in ka je gida ka yi musu bayani ka hita kawai su da na fita da na fita sai na kasa taya sai na rinka amai akwai masallaci wurin da rijiyar kwakwar sai na ɓoye tsakanin masallaci da rijiyar kwakwar ina ita amai ina ita amai can ba a yi wasu mintuna sosai ba sai na ga yaran daga cikinsu wani ya fito wanda yaran da aka bari tsaron ku kenan eh wanda aka bari gadin mu daga cikinsu wani ya fito su ɗi suka bi hanya ya bi hanya da ya bi hanya sai ya yi sai ya dawo can bayan minti biyu sai na ga mutum biyu su ya zo da shi a ta da magaji da na ga sun zo su ɗaya na ga sun shi magaji yana waya da ya waya sai na ga bala bazuka ya zo da halidu ta ƙare ya zo sai na ji suna waya suna cewa ai yaron nan ya mutu kuma ba su san inda ɗaya yake ba to sai ina tunanin cewa na an kai su nemo ni duk inda nake kawai sai na gadin ragowa sai sun ka shiga ciki sai sun ka tallaba gawarsa sai bala bazuka sai ya je wurin kotu sai ya jawo mota da ya jawo mota ko kunna fitilun mota ba ba gaba da baya ya taho da ita har wurin nan sai sun ka tallaba gawa shi sai suka zo suka saka a mota da suka saka a mota saboda ni ba gaba na ya rasu ba ina dawatun ya rasu ne ko ba rasu ba sani ce amma in bai rasu ba ya za a yi masu tallabo shi kuma ga ina jin yana cewa ya mutu ya mutu kawai suka saya mota sai suka ja mota suka shiga mota suka ja mota shi kuma magaji sai koma gida ne sunana alhaji garba faransi shiga ni ne mahaifinsa ya to sai muna nan muna jina a kira mu kotu yau a kira mu jibi gobe a kira mu gata a kira mu shu sai muka ji an ce wai an kai yara kotu ta nan shiga ba mu da labari na ce shi na yi haka nan babu mai tsara babu shaidu a kai yara kotu sai aka ce wala an kai su sai na tahi na je can kotu din ban samu mai shari'a ba dan mace ta sai na ce ma yaranta to na ji an ci ɗana da an ka kashe bai zagi kowa ba bai doki kowa ba bai taɓa kayan kowa ba bai nuni kowa ba aka kama shi kawai aka je aka makashin gilla ba tare da shan komi ba kuma an ce wai an sake su suka ɗauro yaro hankali na ta sai na tafi bayan sha na koma kotu ɗin rijistaran ta ya dawo na ce mai shari'a nake nema da an ce an ba da beli ba mu labarin komi ya ce eh gaskiya ne an ba shi su beli amma yanzu in muna son magana dpp za mu saboda haka an ba shi su beli kuma belin da an kabe ko wani yaro sai an ba dubu ɗari biyar nashi da na mai beli ne dubu ɗari biyar sannan da takardun gida ne sannan a ba da beli don haka in kwatar da hankali na ba yaran za a saki na ba kawai in ce kwatar da mace ta ba su da kubi kamar da jisira ka faɗa min sai ni ta yata kai dai kwana biyu sai mun kaji an ce an sako yara ana ci ana hashin tudu ragar sarki ana munna ana munna an kashe shi ba tare da yan komi ba saboda ka taimin adalci ta bi kis din nan sau da kawa ta gane gaskiyar al'amarin nan sun dai ce ɗana ɓarauna ba ɓarauna bai taɓa sata ba da Allah shi in kuma ya taɓa sata garin jiya ga yake zaune akwai abokanai da kowa mi ya sata ko kuma kayan wasa sata sun gawa ka zahi da liƙa mata ƙarya don su biya bukatansu kuma ɗana an kashe shi na saboda wata bukata ta kashin kansu kawai in kuma akwai lahi a waɗi saboda ka son hukuma ta yi mai adalci ta bi mai hakkin ɗana da aka kashe ta gano shi domin abin na shi ne ka bukata. to amma kwanakin baya sabuwar cif jojin jihar kebbi da ofishin daraktan gabatar da ƙararraki a jihar kebbi wato dpp sun sake taɓo wannan batu. suka kuma lashi takobin cewar lallai za a hukumta wanda aka samu ya aikata laifi a game da wannan batu na kisan zayyanu kuma an garkama waɗanda ake tuhumar a gidan kurkuku. Sai ga shi Allah ya kaddari an kawo wata sabuwa cibi wadda yake ita cibiyoyi babbar cibiyoyi ta jiha. Da aka hmm. kawo ta fayil ɗin ta ne a kawo fayil ɗin wurinta ya kamata a fita a kan ne ga wani alƙali ko kuma ita ce ita ce ita ce shari'a da kanta tana dubawa ta rashin adalci da aka tarsa a cikin wannan kisa babu gaira babu sama an kashe yaro kuma an ce ba a komai sai ta saurari kara da ta saurari kara ta ce a gidan yaro da shi ba zai yi mutum ya kashe mutum haka kawai kirkiri ba gaira ba sama ba wani dalili ba bai kayan kayansa ba a kashe shi kuma a ce ba a komai ba zai yi ba a jihar nan ita za ta yi aiki tsakaninta da Allah kuma za ta yi kurci tsakaninta da Allah. Wato ita sabuwar Chief Joji kenan ta ta nan jihar Tako. Chief Joji wadda ake ce ma ta da karatu. Iman mm. ta da karatu ta ce za ta yi adalci a wannan shari'a kuma ba za ta ba za ta ki yin adalci ba don zo tsakaninta da ubangijinta. Abin da ya faru gaskiya abin da ya bayyana a gaban kotu za ta yi kunshi a kansa kuma za ta tsaya ma gaskiya duk inda suke insha Allah. a kai shi gidan yari. Bayan wata ɗaya a dawo da su idan aka dawo da su aka saurari kowa sannan idan ta kai lokacin da za a yankin hukunci a yankin hukunci mai gaskiya ba ta gaskiya ta a wuce da su gidan yari ba zai yi mutum ya kashe mutum haka yana yawo da fili na ba a komai ba kuma ta tabbata din ba a komai za ta yi shari'a ta gaskiya mai gaskiya ba shi gaskiya wanda zai gaskiya kuma a hukunta shi bisa doka. waɗanda ake tuhuma ɗin guda nawa ne yanzu aka kama suke nan ah, gidan kurkuku. to a halin yanzu mutum bakwai ne ciki kare. hannun kofi da yake tun farko sun kuma yan sanda da suka kama su mm. sun ci mutum biyar daga cikin su sun ba da belin su akwai kuma guda biyu daga cikin waɗanda ake zargi din ai waɗanda aka ce tun wancan lokaci da suka gudu suka bar jega har yanzu babu labarin su har yanzu babu su ba labarin su amma guda daga cikin su guda wanda ake ce mata ya dawo suna gari yanzu haka yana yawon sa ba wani abu da ya faru da shi ba wanda ke ba wanda ya tuntube shi da wani abu. Yana ɗaya daga cikin waɗanda suka gudu a wancan lokaci kenan ba a tuhume su ba? Yana ɗaya daga cikin waɗanda suka gudu kuma shi ne sa akta na abin da ya faru. Game da batun alƙalin zirami har yanzu ba a samu bakin zare ba. Domin kamar yadda masu kokar suke zargi ko suka yi zargi da alamun akwai masu ɗaure masa gindi a ɓangaren kotun ɗaukaka ƙara ta shari'ar musulunci a jihar Bauchi. Muna jira a yanzu mu ji sakamakon sabuwar takardar da waɗannan masu kuka suka rubuta ga hukumomin shari'a a jihar ta Bauchi. har yanzu kuma ba a rabu da 'yan damfarar da suke karya wa mutane ta waya cewar wai su aljannu ba ne kamar yadda muka ji daga masu sauraro da yawa a cikin shekarar da ta shige to sai dai yanzu jama'a sun fara gane su kuma sun fara yaudarar su mayaudaran suna naɗa maganganunsu a cikin wayoyi. Haka kuma akwai abubuwan da ake yi na cutar mutane ta hanyar kwaɗaita musu wani abu, kamar wani shirin sayan gol ko zinare da ake kira Swiss Golden. waɗanda ake sanya mutum ya biya wani kuɗi sannan kuma a ce ya nemo wasu mutanen da su ma za su biya kafin a bashi abin da ya niyar saye. A ƙasashen Turai ana kiran irin wannan aikin damfara da sunan ponzi scheme ko kuma pyramid scheme a wani lokaci akan yaudari mutane ne cewar su zuba kudin jari a wata harkar kasuwanci tare da tabbacin cewar za su samu riba mai ɗan karen yawa za mu yawaye waɗannan hanyoyin cutar jama'a insha Allahu a wannan sabuwar shekara ta 2018 Allah ya tabbatar mana da dukkan alherin da ke cikin wannan shekara ya kuma kare mu ya raba mu da macuta da 'yan damfara da 'yan zarmiya da duk wani mai tawaye haƙƙin wani domin ya azarta kansa. To a gaida mai kahon karo babba yanzu kuma bari mu kaɗa ƙasar Kamaru inda garba awwal ke tafa da sharihin jaridun ƙasar. Za mu fara sharhin jaridun namu ne da jaridan Kamarun Info an da ta rawaito mana cewar shugaban kasar jamhuriyar mu Musa Biya ya ran taba hannu akan waɗansu takardu guda biyu wanda ya bada izinin kirkiro makarantar horas da likitoci a birnin Garwa da kuma gina kwalejin horas da manyan ma'aikatan gwamnati a jihar gabashin kasar ta jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridan Kamarun Tribune an da ita ma ta labarta mana cewar kasar Kamaru tana daga cikin manyan kasashen nahiyar Afirka wanda take bukatan wanzar da zaman lafiya a nahiyar kan haka ne firayim ministan kasar jamhuriyar kamaru bilimon yan ya kaddamar da gina wata cibiyar horas da dakarun tsaron nahiyar afirka ta tsakiya a birnin yawunde jaridan the peace actual kuma ta hango mana irin nasarar da dakarun tsaron kasar tarayyar najeriya suka samu na damke shugaban yan awaren ingilishin ƙasar kamaru da magoya bayansa su tara a ɗakin wani otal da ke birnin abuja sai kuma jaridan emergence ta ƙasar kamaru ta tsegunta mana cewa ganawar kame shugaban 'yan awarin kasar kamaru da gwamnatin kasar najeriya ta yi a birnin abuja ya sanya shugaban kasar kamaru cikin wani tsananin tunani domin ganin an da zai yi idan aka maido da su kasar ta jamhuriyar kamaru jaridan lometa yau kuma ta ce darakta janar na kamfanin dillancin labarai na jaridan lometa yau da shugaban kungiyan kare yada labarai na kasar kamaru sai yan sai peter esoka yanzu dai sun gurfana a gaban kuliya domin zargin gidan jaridan da ake yi cewar suna yada labaru waɗanda ba su da tushe ko ko makama jaridan anadot kuma ta ce ƙarshen masu neman a datsa ƙasar jamhuriyar kamaru gida biyu ya zo ƙarshe tunda an damƙe manyan jagorinsu jaridan du sahel kuma ta arewacin ƙasar jamhuriyar kamaru ta ce a shekarar bara na goma sha bakwai. bakwai mutane saba'in da biyu ne ƙungiyar ta'addancin boko haram suka yi garkuwa da su a jihar arewa mai nisa musamman ma a tafkin chadi Za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan Refresh da ita ma ta bayyana mana cewar shekaran 2016 da shekaran 2017 din bara ƙasar jamhuriyar Kamaru ta halaka miliyar 40 na siffan kuɗin ƙasar domin yaƙi da maharan Boko Haram Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar kamaru gai da awal yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu Salamu alaikum sashi Hausa na mura Amurka mai magana ta yan takara daga dogon daji Ambon Local Government. da Allah sashi Hausa na mura Amurka yana son kuɗi ta min sakuna ga al'umman Najeriya game da yanzu yadda ƙasar ka tsaya da irin tashi tashi hankulan da ka faruwa nan da can. In Allah su koma ga Ubangiji a riƙa yin addu'a Allah ya kawo mana zaman lahiya. sannan duk wani mai aikata laifi wanda ka saba ma ubangiji su tuba tuban mu Allah ko Allah na kawo mana sauƙin al'amarin ga sannan duk waɗanda adda hannu da tashi tashi hankulan ga ko na ɓoye ko na dalili Allah ka shirye su su bar haddasa wa tana bala'i a cikin ƙasa na kashe-kashen rayukan waɗanda ba su ji ba su gani ba a yi hankuli ko mina nana da lokaci na gode mai magana ta ɗan takara daga dogon daji tambon lokar gamin na gode kuta lahiya sashen na gode Assalamu alaikum da farko sunana Aminu Mishayi na garin Garbace da kamar kuma ta bali ta taraba tarayyar Najeriya. Dangane da wannan tashin hankali da ke faruwa tsakanin manoma da makiyaya kuma har Allah ya ki taimaki jami'an tsaro suka kama waɗansu yan ta'adda da makamai muna farin ciki kuma muna murna da fatan Allah Ubangiji ya taimaki jami'an tsaro su samu damar gano waɗanda suke shirya wannan makarƙashiya domin neman kada a zauna lafiya a wannan yanki Allah ya tona musu asiri jami'an tsaro kuma su kama su domin a musu hukunci kamar yadda ya dace. Assalamu alaikum suna na babba Haruna Tamba Bajo ga ɗalibi a kwalejin ilimi na Alhaji Garba Zagada. To alhamdulillahi ala kulli hal gaskiya ya kamata gwamna in rufa'i na jihar Kaduna ka yi wa kanka kiyamun laili. Wannan matakan da kake ɗauka na musgunawa malamai fa ba zai bulle ba, wa ba alkhairi bane a gare ka. domin ko duk wani malamin da ka musguna masa ko ka kwace masa aikinsa ko ka raba shi da cin abincinsa to ka sani da shi da iyayensa da iyalansa da 'ya'yansa da kannansa fa ba za ka taɓa mutunci a gare su ba kuma tun kan a zaɓe ka ai baka gaya musu cewa in kun zaɓe ni zan kori ma'aikata ba da sun san matakin da za su ɗauka. To yanzu kuma ga Baba ko Makeri ya dawo da labaran duniya amma wannan karan a takaice ne. shugaban kamfanin sayar da kaya ta yanar gizo wato amazon.com jeff bezos ya zama attajiri mafi kudi a duniya wadda yake da zunzurutun kudi fiye da dala biliyan 500 a cewar mujallar tattalin arziki ta bloomberg yayin da kasuwar hannu jari take cirawa sama kwanaki kaɗan da suka zo a cikin wannan shekara shi ko arzikinsa karuwa suke yi To masu saurare na muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma baba makeri da ya ni da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da injiniyan mu Jimmy Cook ni Ibrahim Kalmasi ga ke cewa sai kuma an jima can